innaka antal alimul hakim amma ba'du dan musulmi assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah gabatar da gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin litinin kan haɗu wannan masallaci domin bita kudubul marami littafin duk fajar alami da harin bayanin da Allah ya muna cikin abin da ya shahi kitabun siya mun kawo hadisi na dari biyar da hamsin muka tsaya shekaran jiya yau in Allah su za mu tashi hadisi na dari biyar da hamsin da ɗaya hadisi abu huraira wanda aka cewa ana abi huraira ta radiyallahu anhu eh wani abi huraira radiyallahu anhu an samo daga abu huraira Allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya ce mallam ya da ƙaula zuri wal amala bihi wal jahala falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharaba rahu al-bukhari wa abu dawud wal lafzu lahu abu huraira Allah shi yarda da shi babban sahabi nan mai yawan hadisai ya ce ya ji ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi yana cewa mallam ya da kaula zuri don wanda bai bar magana kirifa ni ba wal bihi da kuma aiki da ƙarya wal jahala da kuma jahilci uku dinga duk wanda bai bar su tare da azumi ba falisa lillahi hajatun Allah baya da bukata fi ayya ta'ama huwa sharaba sharabahu bisa ga Allah baya da bukata akan barin abincinsa ko barin abincinsa Inda dai har bai bar waɗanga magana kiri faɗi da aiki da ƙarya da kuma yin abu na jahilci to Allah baya da bukatar barin abincinsa da barin abincinsa wannan hadisi Imam Bukhari ya roito da Abu Dawuda kuma lafazin na Abu dawuda ne yana cikin sunan Abi dawuda hadisi na 2362 cikin sahihul Bukhari kuma hadisi na 657 wannan maluma sun fassara zuru suka ce huwa kullu kalamin ma ma'ilin anil haƙi duk wata magana da take mai karkata daga barin gaskiya to ana iya ce mata zuru wa min hulkazibu daga cikin shi ake samun karya walbuta ne da kire daga cikin mafi girman nau'ukan karya shaida zur mutum ya shaida ya ce abu kaza gaskiya ne alhali ba gaskiya ba ne ta hanyar karba abu akan hanya ta banna ko banna haƙe wani shi kuma aka ce al'amalu bihi dinga shine aiki da abinda ya shafi gaskata magana ta ƙarya daga cikinsu akwai shaida zurmutu ya ba da shaida ta abin da ya san ba gaskiya ba da ya ce lallai haka nan gaskiya Da shi kuma an ce jahilci shi ne abin da ya shahi wauta na yawan zage-zage ba da haƙƙin shari'a ba kai ba mai ramuwar zagi ba ko ƙazafi wannan duka ya shafi abin da ake ce ma jahilci zage-zage harkar wauta da kuma yin ƙazafi don haka shi na mala ya ce faye da kullu fihi kullu kalamin muharrabi cikin wagga magana da manzon Allah ya faɗa ya shiga duk wata magana da haramtacciya da da ƙarya ce ko giba ce ko annamimanci ce ko shaida zurce ko zagi ne ko shammata shamma shammata mutum da abin da bai kamata a shan shammace da shi ce mai rago ba rago ne a ce mai wawa ba wawa na ba a ce mai barawo ba barawo na ba duka waɗanda sun sha biyu wannan ya ce fa kullu ƙaunin zurin duk wata magana ta gidan ƙarya fa huwa muharramu a sani dai abin na haramtacce ne fi kulli zamani cikin kowane zamani wa makani kuma kowane guri ko ina mutu yake baya halatta ya yi ƙarya ko wata magana haramtacciya kowane zamani na kowane guri ne ya ce walakin ya azumu sai dai magana haramtacciya daɗa ƙarya ce ƙazafi ce zagi ne suna ƙara girmama ma'ana zunubin suna ƙara girmama shi tabdu ismuhu zunubin suna ƙara tsanani ka na fi zamanin fadilin in aka yi shi cikin wani mafificin lokaci akwai mafifitan lokuta ka ramadana kamar kwanukan watan ramadana kwanukan ramadana mafifitan lokaci ne yin yin irin waɗannan maganganu cikin ramadana to zai ƙara mutu ya samu zunubi wa makanin fadilin ko kuma mutu ya irin waɗannan abubuwa wurin da yake mafifici kal haramai ne. kamar mutu ya je makka na madina ya zage zage kai dan shegi a garin makka ko kai dan shegi a garin madina ba ya ɗaya da wanda ya ce kai dan shegi a garin jega ina fatar an gane saboda jega ba ta kai maka daraja ba mutum ya kawar ga kalima ta kuce mai ya aikata zunubi a nan za a rubuta mai haram amma zunubi zai karfafa ya yi nauyi kwarai idan an yi shi gurin da yake mafifici wahalatin abin nan fadilatin ko kuma mutum ya yi irin waɗanda cikin wata halayyar da take mafificiya kasiyami kamar a ce yana cikin azumi kuma a yi wa gana kirifai. yadda in ka ƙara in ka samu ri kamar misali yanzu yin yin zagi kasuwa bai ɗaya da yin zagi masallaci masallaci guri ne mafifici ina fatar an gane baya ɗaya da mutumin da ya je tasha ya yi zage-zage saboda dama an saba jin iri waɗannan maganganu ne kuma wurin ba mafifici ba ne don haka nan ga zagi koyaushe haramun ne ƙazafi koyaushe haramun ne giba koyaushe haramun ce annamimanci koyaushe haramun ne amma suna ƙara girman zunubi inda aka yi su cikin zamani mafifici ko guri mafifici ko cikin halayya mafificiya za su ƙara girman zunubi ya ce amal jihalu amma shi jahilci fi huwa diddul hilmi ne akasin hanguri min safahi ta hanyar yin wauta bil kalami da magana alfahishi wanda yake mutu kana magana da mutunci kan kaza uba ka san wani da yi magana uku da kaza uba to wannan magana wauta ce ba ta da kyau ina fatar an gane shi ne ake ce ma wauta ba a zage ka ba babu hada amma magana ko wani abu ya ba mutu ya sai ce kan kaza kaza wani mini ka wada ma kaza ko ba na ga abu Ko wani yare suna da irin waɗannan ya suna da irin waɗannan lafuzza kuma in mutu ya saba da shi bai fan bai bai ma sani yayi yanzu in kana magana da yaren hillani za ka in magana in yabo na zai ce laƙi mi ka dago musamman laƙi mi na faɗi laƙi mi haka na duk abin da zai faɗi sai ya ɗan yi wannan zagi to haka da hausa ma in mutu ya saba ko yaushe zai wata magana siyasa zagi in yanzu ma kana zama da mutane kawai za ka ji iri waɗannan lafuzan yanzu Allah ya taimake mu birni saboda yawan karantarwa da zama tare da mutane kirki waɗannan abubuwan sun yi ƙasa ƙwarai da gaske ba ka ganin matasan birni suna shan taba abin ya yi ƙasa ƙwarai zage-zage ma abin ya yi ƙasa ƙwarai akwai abubuwa da dama da Allah ya taimake mu zamanin ga sun ɗan yi ƙasa ƙwarai da gaske to amma har yanzu in kana zuwa ƙauye za ka ji irin su zage-zage magana ta wauta hakan kaza kaza yau na gauri wani dattijo kuɗi ana gwani babban malami komi sai ya sa zagi ciki wannan shine ake ce matsayin sa wauta wanda duk bai bar shi ba da azumi ne azumi Allah baya so in dai don bari abinci da Allah ya ce Allah ya yi mai ba ruwa nai ya tahi bai so azumi in dai ba ya kame baki daga irin waɗannan ɗabi'u da waɗannan lafuzza to mai azumi da yayi ma'ana ko yayi Allah na haɗa mai yayi gaban ga Allah bai so abinda Allah ka ba masu azumi akan wannan azumin bai ba su masu waɗannan lafuzza da masu irin waɗannan aikace aikace ba za su samu wannan sakamako a gurin Allah madaukakin sarki kun ga wannan ayi hasara yayin da kenan da yunwa yayin da ƙishirwa amma ya hita zero ma tare da zunubi don manzo Allah ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa tu wala dashi so da aka samu mai azumi bai hita da komi face da azumi ne abin da ya samu abin da arabo na cikin azumin yunwa da kishirwa da haka wannan yana da kyau a kula don haka ce shine wato wauta ita ce bil kalamin fahish ta hanyar lazimta yawan maganganun alfasha fa huwa aidan muharramun ala kulli halin shi ma irin waɗannan maganganun kowace halayya mutu yake ciki da kasuwa da gona da daji da makiyaya ko ina mutu yake haramun da ya ci gaba da irin waɗannan waɗannan lafuzan wa hurmatu min sa'in ya azamu ashaddu amma haramcin su ya hi tsanani ga mai azumi saboda shi mai azumi har da kunu da halali a hana mai shi har da da halar ana mai balle wannan adan ga wanda dai dai ki dama haramta tu don haka duk da an kana mai har da halaliyarsa to min babu aula ai ayatul rukal muharramat ya zama cincintacce abu ya bar abu wanda aka haramta na hudu yace anna suyama ma kauli zuri a sani cewa a yi azumi tare da maganar kirfadi wal jahil da jahilci wasu fai da wauta naqisul naqisul ma'ana ma'anar ma'anar bai da ma'ana azumi il suna ɗaya ne amma bai da ma'ana azumi ya ce kalilul ajiyar kuma za a same shi mai ya kaɗan nan lada ƙwarar in ma an samu lada hulai laysa sauman taman kamila. saboda azumi da maganar kirfadi da jahilci ta maganar zage-zage ko abubuwan wauta irin su dara karta lido ya suka da sauransu dai da ake yi duka azumi na wanda bai da ma'ana za a same shi in ma an samu rana za a samu yan kaɗan nan walau kana kazalika lasana sahibahu anil aqwali da ya zama azumi na gaskiya na hakikatan azumi na kai tsakani da Allah lasana sahibahu da ya sani ma'abocinsa anil aqwali muharramat da ya kare bai shi daga daga maganganun haramtattu wa fudulul kalami da sauran raguwar maganganu magana ma da ba ta da wata dogon fa'ida ba a baka lada a kanta magana ko da ba a ba haramtacciya ce bari ta ka rage magana ga azumi shine ana so mutu ya rage eh, maganganu ga azumi sai an bato Allah ko karatun alkur'ani ko karantarwa ko wa'azi ko wani abu ko shiryar da mutane aka abin da ba ko hana a sha amma in dai ba a ne ba to shikenan bai azumi ba a koso shi don kun san Maryam ta ce ni nazartu lirrahmani sauman falan ukallima yawma insiya su ga azumin su in ma kai azumi ba magana muna al'umma annabi an ka sauƙaƙe ma ya halatta kai magana da azumi amma ba ba lalatattan magana ba ka lalan magana ba ka zagi ba ka ƙarya ba ka shaidar zur ba ka giba ba ka manci in kai kuma azumi ka yi daga zama azumi ya koma yiwa da take shirwa na'am yace na biyar qawluhu fa laysa lillahi hajatun fi an yada al'amahu wa sharaba maganar da manzo Allah ya ce Allah bai da bukata in mutum bai bar wadannan abubuwan ba gabarin abincinsa ko abin shansa yuradu bihi bayanu izami irtikabi fudulil irtikabi qawlin zuwa wannan magana ta manzo Allah tana yi mana bayanin girman aikata waɗannan maganganun na kirfadi wal jahl da jahilci fi halin siyami lokacin da mutum yake da azumi wa illa in ba don haka ba fa wallahu ta'ala wa anil alamin wa amali in ba da haka ba shi Allah kullun mawada shi ne gaba a ayyukan bayi da lokacin da mutum ya da'a mai kyau Allah ba wai ƙara Allah na za ka yi ba amma an faɗi wannan magana don a gwada maka wato illar da a cikin wannan azumin ba bai zo azumi wanda za ka karu da shi ba ka ɗai wahala da niwa da kishira amma kai bai zama riba gare ka na shidda Ya ce a asiyamu ma al-kalamil muharram zahiru Ya ce azumi tare da maganganun da Allah ya haram. mabayyani abin da za a fahimta ga azumi nan ya inganta ya yi wa aza'ul wajib ko mutum ya bayar da abin da aka dora mai na wajabci an sahibi ya zama madadin mutum ya bayar da wajibi iz anna Allah laysa min al ay annahu laysa min al mubtiratil hissiya saboda shi azumin nan in har yin waɗanga ba a ce mutum azumi na ya kare ba ba ya ɗaya da mutum wanda ya sha abinci ko ya ci abinci ko ya yi jima'i kai sai ana cewa na azumin sa ya kare babu ma to amma wanganan shi kuma cewa an ka yi Allah bai da bukata ma'ana ana so a haɗa maka Allah bai baka lada haka wannan amma dai azumin ba a cewa karanka amma shi wanda ya kare azumi ya ci abinci ko ya sha abinci ko ya jima'i hukunce ci sun tattara garai na farko da ya sama ma Allah ya yi zunubi za a rubuta mai zunubi akan wannan abu na biyu kuma ya yi hasarar lada na uku kuma akwai hukumar da za a yi mashi akan wannan abu akwai kafara to amma su waɗangana maganganun ga abu guda ma za su sanya ka zuwa biyu za ka yi hasarar lada ka baka da ita kuma a rubuta ma zunubi amma ba za a yi maka hukuma da cewa karanka azumin nan ba amma dai ka yi asara an samu bambanci kenan ko asara ta mutu kuma shi wani yana gani dai don asara ta ba komai in don hasara ɗaita ba komai idan yana gani haka in dai don lada ɗaita wani yaka gani an kai hasara to yana gani a yi ta abin nan wani abu wani tambaya jama'a mina na kawo azumi an ka ce a ah, wai sun mutu a gwajon mutu da zamu a ɗebe mai kewa gobe lahira ce <laughs> ya ce ai wani ko nan bai so yi magana da kowa bale gobe lahira <laughs> inda don shi ɗaya na a ɗebe mai kewa to azumi a wasa bai inda don ɗebe kewa ɗaya na ya ce to ko nan duniya wallahi wani shi bai so yi magana da kowa bale ma har lahira kun gana fahimta ta yi shi dama in dai don harkar lahira ta dama bai da imani da ita to haka duk mutumin da bai girma bai ganin girman lahira gare shi shi bai gani asarar azumi kamar wani abu ne kuma wallahi asara ce ba Allah ya tsare mu an gane ko qala fil ikna'i wa wala yufdiru bi gibatin wa nahwi ya faɗa a cikin wani littafi da ake shi ba al Ya yace baya kare azumin sa bai karewa da giba ko wani makamanci ta irin su annabi manci ko zagi amma lada yayin asara amma ba a cewa azumi ya kare ya ranka wani azumi qala al waziru man malami da ake cewa alwaziru ya ce ittafaqu ala anna al-kadhiba wal ghibata yukrahani lisaimi ma sun haɗu kan da kariya da giba an karanta su ga mai azumi wala yuftirani amma ba su kare mai azumi a ce wannan azumi ziyarar kashi wa sawmu sahihun fil hukumi a hukunci azumi azumin sai ingantacce ne amma ladar da ya ka jawo mai ita ce asara kusancin da zai jawo mai ga Allah shine kusanci bai kusanci ga Allah ba ne sama ya kare amma dai ba a cewa sai kafiya yace haga mabniyu ala qa'idatin wannan an gina shi ne aka wata ka'ida hiya shi tace ce anna tahrima idza kana amman haramci idan ya kasance na gaba gari an haramta gaba gari gaba dai shi yace to la yaqtasu bil ibadati ba a kemance shi da ibada a ce ya lalata a ce ya lalata sai an ranka fa innahu la yuqiluha bi khilafi at al-khasi sabanin haramtacce abun da ke bantacce ma'ana mai azumi yana da an haramta mai zage-zage umuman ko babu azumi an haramta mai sai yanzu yau an ka ce a kan azumi an haramta mai cin abinci an haramta mai jima'i to waɗanga da azumi ya haramta su to shi kenan su in an kai suna ɓanda azumi amma waɗanga yake dama haramtattu ne ga dukkan musulmi to in azumi ya to yi su sun haramai lada amma ba su kare wannan ibada ba su a cewa ta lalace sai an biya ta amma alkhairin da ibadar za ta jawo mai ga Allah ya yi kusa ga Allah ya yi samu upgrading gurin Allah a daga zarace shi ya zama cikin tsaliyayi to shi ne abba ya sa saboda wanga dama umuman ne an haramta waɗanda abubuwa gaba ɗaya amma abin da azumi ya haramta azumi ya haramta shi kaga ma abinci cin abinci azumi ya haramta shi abin abinci azumi ya haramta jima'i azumi ya haramta shi to waɗanga na in mutum ya aikata su, dama masu keɓance azumi ya haramta su to idan mutum ya aikata su azumi ya lalace ina fata an gane to shi ne yace yace min adabi sa'imi yana daga cikin ladubban mai azumi ma qala hu fil iqna'i abin da aka faɗa cikin littafin al-iqna yace wai jibu istinabi kadhibi ya zama wajibi ga mai azumi ya nisanci ƙarya wa gibatin da giba wa namimatin da annamimanci wa shatamin da zaki wa fushin da muggan kalmomi alfasha ko ba alfasha ko ba ko da a jima'i ba kai da iyalinka shi ake jima alfahush kalamun maganganun da suke da magana da alaka da jima'i ba za ka yi ya ce duka waɗanda ahanga ya ce wani hawi ko makamancinsa kullum wakatin dukkan lokaci haramtattu ne wa fi ramadana wa makamin fadilin a kadu amma ha cikin ramadana da wani wuri mafifici ba ka zuwa ka kace ba ka kame bakin ka zuwa ka ba baiwa yiwa haka nan bayewa cikin ramadana ka ce ba ka bakin ka da jikinka zuwa ga abubuwan da ba su yace wa illa in ko bai bari ba ya amalu amalan ya jarahu bihi sauro zai aikata ayyuka ko maganganun da za su bi azuminsa su yi ta ki azumin su yi ta mai miki azumi na gashi amma an sassare mai kahahu an kunce mai kahahu an yi mai duka daban zai zo gurin Allah bai da kiba ubangiji subhanahu wa yace fa ya kuffa lisanu amma ya amma ya haru. wa ya karam don haka ya zama wajibi ga azumi ya kame harshen sa ga abin da aka haramta ko a karhanta wa in shutima in ku wani ya zagaye kai dan kaza ku ba wani ya zagaye da azumi aka ce sunna lahu jaharan an sunnanta masa ya faɗa a bayyane fi ramadana in watan ramadana ne an sunnanta bai faɗa bai ne ai ya kula ce in ni sai ya ce ai wani azumi dika ga ramadana yi wani yarda kai cewa ai a ramadana saboda ya gane ba tsoro na ka kai ba ragganci ya same ka ba tsoro na ka gaya mai alfarmar wata ramadana da tsoron allah da ya haramta abin ga shi ne na sa ka kyale shi me yasa aka faɗi wannan saboda ko kai dai ka kare kanka shi kuma ko allah zai sa ya gane yanzu matsayin har ka kai inda ka tsoron allah cikin ramta da shi ya farka ne na lalatacce shi ne wannan abin ya kusa shi ma sai ya je ya kare Kaka ka taimaka mai an ce usura ka zaliman au mazlum ka taimaki dan uwanka inda yake azzalumi ne inda aka zalunce shi to nan ga ka taimake shi yana azzalumi wani ni kika zage ce to shi ka sha ka gode ma albarka ramadan ramadan akai ba ni fadawa ka taimaka mai wuri ka tunatar da shi abin da halayyar da yake cikin dace da iri waɗanda kuma za ka samu ladau wannan hankulin da ka yi da kuma lada abin da ka gaya mai tunatar da shi na matsayin wannan abin da ya yi kuskure ne za a rubuta maka ladan ya ce wa fi ramadana in ko ba cikin ramadana ba ne mutu ya zage ka ya kulu hasirran za ka wani magana ga asirce ka yi haƙuri amma magana ga ka faɗe ta asirce ya juru sahu bi zalika kaufar riya don ya tsawaci kai ne da wannan magana ya ce aini mai azumi ne in ba cikin wata ramadana na ba an ka zagai amma azumi ya kai irin ran litinin azumin da kwaiko da manzo Allah na sunnan litinin ko sunnar alamin ko kuma azumi uku da ake cikin wata ko sittu shawwali ko wani abu sai ya zage ka an so ka faɗe ta cikin zuciyarka ka ce ba bai kamata in rama wannan abin ka da zuciyarka saboda kare kanka da gariya saboda riya tana ya lalata aiki ya ce wani su ta habbul ikisaru an ji abubuwan da ba a so to kuma ga abubuwan da ake so a yawaita min qira'atil qur'an ne yawaita karatun alqur'ani wa zikir da yawaita ambaton Allah ga hinan cike akwai astaghfirullah astaghfirullah akwai rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh sannan akwai subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al akwai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah akwai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir ka samu wani wanda karke ko karatu alqur'ani mai girma manzo Allah ya ce kalimatani kafifatani alal lisani habibatani ila rahman saqilatani alal mizan yace kalimomi guda ga saukin fada kan harshe ba wuya ga girma bisa ga sikeli ga su kuma wanda yadda Allah yake son su soyayyu ne gurin mai mai rahama Allah yana son su Ka kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi sai ka samu wannan ɗaya waɗanda ko ƙur'ani ko wannan ɗaya ɗaya ko zikiri ka rike aka ce an so shi a yawaita shi wasu sadaka da yawaita sadaka litada'ifi alhasanati bihi saboda waɗanda yi ana yasu azumin ga lada shi kuma za a ƙara ninnin ka maka ladar da ke a cikin wata ramadana dama wata ne da aka yi domin a girma masu ibada cikin ya ce kaulu maganar da ya faɗa cin cikin hadisi wa laysa lillahi hajatu ya ce Allah bai da bukata cikin azumin nan in ba a bar haramun ba ya ce fi isbatul hikimatu min shari'a cikin wannan akwai tabbatar mana da hikimar da ta sa aka ta shari'o'i wa anna minha tahzibul nufus kenan daga cikin shari'o'i akwai abin da aka shar'anta don tsaftace rayuka tsaftace rayuka an shar'anta maka an ce in kana azumi zage zage karya babu ashe ibadan nan wanda Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya mu'minai an farlanta muku azumi kuma ba gare ku haraba duk mu'minan suka gabata kuwa an azabai kuma Allah ya ce tashi shari'a Allah shi la'allakum na Allah ya ja ku zuwa gajin tsoro a shi wanda ya gwada muna hikima sa shari'a domin ta tsabtace bawa ta raba shi ga abubuwan da ba su da kyawu ta girmama shi ga Allah ya samu akawun ɗinsa na lahira ya samu wani abin da ya ajiye a cikinsa da Allah ya ce innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamu sala wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur Allah ya ce lalle ne masu kokarin karatun littafi wa aqamu salat suka tsare sallah wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga cikin abin da Allah ya ba su sirra asirci kowa bai sani wa alaniyatan suka ma hito wani lokaci suka siyar saboda asirci yana da fa'ida bayyana yana da fa'ida in ka ga mutane musu al'adun da yi sadaka baka bayyana don wani ya kwaikwaye ka ya fi fa'ida wurin in ka ga mutane suna da yawan alkhairi kai abin ka asirce ya fi fa'ida wurin nan shi yasa Allah ce sirran wa alaniyatan ka taimaka ba al'umma ko addini asirci ko bayanai Allah ya ce kai yarju waɗannan kam yarju na tijara tallan tabur waɗannan suna kaunar kula hannun jari da Allah da kasuwanci baya lalacewa har abada kaga ashe su ai badojin ga wani abu ne suke kullawa alaka suke kullawa tsakanin bawa da Allah ubangijin talin kai yace sannan bayan abin da kaci tsabtace rayuwa wata ƙawimil akhlaqi kuma hikimar ibadoji domin su daidaitar da halayen mutum wasu tiƙamatun ɗiba'i da kuma a ɗabi'a kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa cikin alƙur'ani suratul ankabut ya ce wutul ma'u ya yi laifin minal kitab wa aqimi salata inna salata mi take yi tanha anil fahsha'i wal munkar ya ce ka karanta abin da aka yi wahayi zuwa gare ka na alƙur'ani wa aqimi salata sannan ka tsaya da sallah kaga nan sai da aka muri da karatu sannan aka muri da ibada yace saboda ita sallah inna salat tanha anil fasha'il munkar ta tana al fashoshi da munkari nan na taba karanta kissa wani bawa Allah da ya fitinu da wata mace yana son yayi lalaci ne ya bile ya bile yayi kai mata koka ta ce wani ne na ga kama ba ka so ya ga na da zan biya maka bukata amma ga na asami da zamba ya ce mina na ta ce abu ne wanda bai da wuya sun ni kai kai kwana arba'in kana halarta sallar jami'i kada ya kama ta kunce maka kwana in kai wannan abin nan ka taho na yi ka amana Allah ka mu yayi ka ai ikama kwana arba'in ana sallah cikin jami'i ba ikama ba ta isko kara sai cikin sahu ba in ka cika ne ka'ida ka to zan biya maka wanka bukata yadda ya kama Allah wa alam ko yana da lada wannan kokari don Allah na yi ya ba kama wurje wurjan jam har kwana arba'in suka cika kama ba a taba yi ba da shi cikin masallaci ba Allah ya tsare shi bai rashin lahiya ba yau yadda ba jami'i saboda kiyaye ka'ida ya cika amana a cika mai yana cikawa matan nan ta sami ta ce yaya ya ce wancan a wancan Allah ya sha ya bi nan ga dukiya ta ce to Allah ya yi gaskiya shi ya yi karya ta ce mai inda salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle Allah ya yi gaskiya ya ce sallah tana hana alfasha da abinki kaga wannan maganar ta Allah ta yi gaskiya gare ka don haka ka tsare ibada wancan sharri shaidan na ka kaga Allah ya sa shaidan yana cin nasara ya tura ka da son yin alfashi shikenan kuma wannan sai sha biki ina ba an gane don haka kenan sallah tana nisantarwa daga bari a sha don haka wannan abin cikin abin hikimar shari'ar ta shari'o'i kenan don tsaftace rayuka da alakantar da bayi ga Allah da hana su daga kashe shi na tara ya ce maqsudu min shar'iyyati siyami abin nuhi da shar'an ta azumi laysa nafsul imtina'i min al-muftirat ba wai exactly hannuwa ga cin abinci da abin sha kadai ne ake nuhi da azumi ba wal ju'i da wal wal ju'i da jin yunwa wal da jin kishirwa ba wallahi su ne amma kasu ne azumi bal ma yattabi'u zalika abin da ke biyo waɗanda abubuwa an bar jima'i an bar cin abinci an bar abin sha to da abin da zai biyo bayan su min kasar ta na kare shahawowin rayuwa na su aikata shi wa idfa'i sa'iratil gadabi da kashe abin da ke zaburar da kushi ana so in kana da azumi wani ya tamma ka ce ba wa ta azumi ni kai ashe kaga azumin gayi nikima duk da an san take to takaki ana tabin kana buzun sai yau ga azumi ya kashe wannan abin in ka saba da shi cikin azumi ka ɗabi'atu da shi in azumi ya wuce ma yana wa ya zama ɗabi a sai ka bar shi azumi ya yi fa'ida ko bai fa'ida duk da Allah ya ce wal afina anin nas Allah cikin waɗanda yake so ya sa su aljanna akwai masu yahiya ga mutane wallahu yuhibbul muslimin kuma Allah yana son masu kyautata don haka ashe wannan ibadojin ba wai a kame da azumin a'a hadda gyaran ɗabi'u da taushe kafar a yawan tashin zuci na zuwa kusata da kuma kashe alfashar da sha'awowi na alfasha da za su shigo cikin zuciya duk a ce bayan mutu ya barci abinci su waɗanda su su mutu ga zuci shi ya ce wata ɗabi'in nafsin ammarati kuma sannan da ɗabi'antar da rayuwa mai umarni da mummuna hatta ta tasira mai inda ta hatta dawo da mutum rikitacce da rike faɗace faɗace sata giba zagi sai ya zama azumi ya fa'idantar da zuciya ta dawo ya dawo na tsantsen mutum wanda ya saba cikin ramadana wata daya nan ana son ɗabi'a na sai ka bishi ya zama na tsantsen mutum ya rabu da zage-zage ya rabu da kayan mutane ya rabu da faɗace-faɗace duk abubuwan da aka sani da shi albarkar lazimta wata guda sai ya sa rayuwa ta ta gyaru gaba daya ya ce fa in lam yahsul lahum shay'un min zalik idan ba a samu ɗaya daga cikin waɗanda aka ambata ba to lam yubali lahu bi sawmi sadi Allah bai damu da azumin nan tashi wala yanzuru ilayhi nazara qabulin kuma Allah bai duba bawan nan da azumin nan nashi duba irin ne karbi azumin ne ciya ya karba zai bashi la ba yi mai wannan in ba samu waɗanda cikin azumi wannan abin da malam ya yi mana ƙarin bayani game da hadisin na manzo Allah na Abu Hurairah sai ce fawaidun akwai su ƙarin fa'idoji da zai kawo yace al'ula fa'ida ta farko kala ibrahimun nakhai ibrahimun nakhai tabi'i ne almajiri abdullahi dan mas'ud ne kuma babban babban malami ne yace tasbihatun fi ramadana khairun min alfi tasbihatin fi ma siwa yace tasbihi guda da zakai kace subhanallah cikin ramadana khairun tahi zama alkhairi tahi yawan ta tahi girma gurin Allah min alfi tasbihatin daga tasbihin da zaka yi dubu fi ma siwa ga abin da ba cikin ramadana in kai lahi guda cikin ramadana ta fi tasbihin da za ka yi dubu wanda ba cikin wata ramadana kai shi ya ce wa aka ba mu za a fatila da hatu fi ramadana mutazahira ka san wato labarun da ke bayani akan ninninka ayyuka masu kyawun cikin ramadana masu taimakon juna ne ma'ana suna da yawa na biyu fa'ida ta biyu ja'a fil bukhari bayani ya zo cikin littafin nan muhammad bin isma'il bukhari hadisi na 500 hadisi na 2672 wa muslim ya zo cikin muslim hadisi na 47 min hadisi abi huraira daga hadisi abu huraira Allah shi yarda da shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut don mutumin da yi imani duk kawo neman taimako kuma yau eh ji ba na an gane ko ya ce manzon Allah ya ce duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe falyakul khair ya yi inda yana da imani da Allah gaskiya ne Allah ubangijinsa ne Allah an madogararsa Allah an magarzarsa Allah an mai arzutawa Allah mai basuwa mai hanawa to in ya yi imani da Allah gaskiya ne wal yawmil akhir kuma ya tabbatar da yana da kiyama ban za a sani shi gaba Allah ya mai hisabi in yana da waɗanda cikin zuciya dai fa dai kul khairi yayi kokari inda yayi magana abinda zai hurta ga bakin sa ya kai alkhairi in ku ba alkhairi bane aure ya ko koyi shiru ne shiru ta yi zama mai alkhairi bisa ga ya furta wata magana za a yi mai hisabi kan shekarar da likiti ana karatu cikin hadisi cewa bawa yana iya furta magana guda da nisantar da shi ga aljanna zangon da aka tsakanin gabar da yamma ta nisantar da shi tsakanin shi da zangon ta ja shi ya nisanta zangon da tsakanin gabar da yamma har ta jaye shi da kusan shi ga aljanna yana faɗin kalima guda la ila laha bai jefa ko a hankalinsa ya faɗi wani abu ta jawo shi ta kai shi kusa ga wuta daga zangon da tsakanin gabas da yamma da jawo shi daga can ta kawo shi ta kawo da jawo kalma guda manzo Allah ya faɗa fa'ida ta uku yace ja'a fil bukhari ya zo a cikin sahihul bukhari hadisi na 1805 da muslim hadisi na dubu daya da dari daya da hamsin da daya min hadisi abu huraira daga hadisi abu huraira allah shi yarda da shi ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle ne ma'aiki tsira da aminci allah ya tabbata gare shi kala ya ce yau mu sauni a hadiku idan rana azumin da ya tattaho to ko ya sani in ji mato allah fala yarfus da ya rafasu rafasu ne jima'i ko muqaddabatul jima'i rafasu ya hada jima'i ya haɗa taɓin mace ya haɗa sumbantarta ya haɗa labarin jima'i duka waɗanda ana ce musu rafasu ya haɗa basa ya ce to in mutum da ranar azumin sai ta duka waɗanda kafai ya yi jima zuwa manzo kai ya ce sannan wallahi kada ya harguwa harguwa ta haɗa faɗa ta haɗa zage-zage da sauransu ta haɗa hadda mai da ɓaci wanda ya maka don manzo Allah an ce sunna an sunna ta mai in an zagaye ya ce ai azumi ne kenan in ya rama da wuri can in ba ramadana ba ne wanda cime ka kaza ba kai halatta ce kaza ba ya eh, shi amma kai ya tara, amma in in cikin ramadana na abinda a shari'a in yace ce kaza ba kai ce ai azumi ne kai ba shi ta mai rama don haka wala ya kai harbuwa ko da ta ramuwa ce ya ce fa in shata wai shata mahu ahadun idan wani ɗaya daga cikin talikai ya zage shi au qatala ko ya nemi faɗa da shi fal yaqul inni imru'un sa'im ni mutum ne wanda ke yin azumi shi a rasfar da zai basu haka wannan abin da aka yi da zagi ko bisa da ya ce wa zahirul hadisi mabayanin abin da hadisin yake karantar da mu annahu ya jarumi bi zalika zai bayyana wanga fadar ya faɗi cewa ai ni mutum ne mai azumi wa ka tara sheku kuma malam ya zaɓi bayyana wa tahi wa laysa mukutassan bi sa'imi kuma bai ke keɓanta ga mai azumi kaɗai ba lakin da fi a akadu sai dai ga haƙƙi mai azumi abin ya fi ƙarfi har da kai da ba ka azumi wani ya zage ka abin da ya fi ka kawo da kai ka ce mai aini ba ni faɗawa ba ni zage zage shi ya ga kamar ka ƙara mai zarunci in bai da kirki amma shi mai kirki yana gano ya sirri da ba ka tsaya kai faɗa da shi sai ya kunyata wanda bai da kirki kuma shi ko ka ƙara ka ƙara balagar da tunani na yi shi a ya zama mu bi kuwa. so ne don haka nan da shi ne aka samu cikin wannan hadisi waɗanda fa'idoji ta ɗaya ta biyu da ta uku ƙarin bayani sai hadisin mu na gaba hadisi na ɗari biyar da hamsin da biyu aka cewa an Aisha radiyallahu anha an samu daga uwar mu'mini Allah madaukakin sarki yarda da ita kaga ta ce kana biyu sallallahu alaihi wasallam yukabbilu wa huwa sa'imun manzon Allah ya yakan sumbanci matarsa yana rasu wa yubashiru yakan dan yi zozayya da matarsa wa huwa sa'imu yana mai azumi la tace walakinnahu kana amlakakum li sai dai tace amma fa ku sani manzon Allah ya fi ku mallaka shawarsa al hadisu muttafaqun alayhi imam bukhari da imam muslim su addu'a ka hadisi yace wallafzu li muslimin imam muslim shi adda wanga lafazin da karanta wa zada fi riwayatin fi ta ce cikin ramadana kuma manzo Allah ya kasu ban da iyani ma yi ukazu min alhadisi abinda za a dauka daga wannan hadisi mai daraja cewa alhadisu ya dullu ala jawazi ta kabilin rajuli zawjata hadisi yana gwada halaccin mutum ya sumbanci matarsa wa huwa sa'inu yana da azumi kuma fi ramadana cikin ramadana. walakin na huyu kayyadu bima iza kana al-insanu alamu min nafsihi sai dai an kayyade an da ci magana ga da cewa in mutum ya sani daga ransa annal qublata la tuharriku shahawatahu in ya sani ga ransa don ya sumbanci matarsa duka sumbanta ɗaya ta gwada soyayya amma ba ta yi motsar da su ba shi akwai sumbantan da za ka mace dan mele-mele ka gwada mata ba ta da baka da irin ta duniya saboda zama ya gyaru amma ba ta shawa ba ta tabda shawa ina fatan an gane in irin wata ta ta gwada soyayya na tsar da matarka to an yi rangwami ga mutum ya yi haka in ya tabbatar da wannan ba ta motsar da ta zuwa ga tunanin jima'i an yi mai rangwami, shi yasa Aisha ta ce manzo Allah yana yi amma shi manzo Allah wannan sumbanta da yake ko so zai ya zai ya fasa ku ba ya azab kai ne bisa ga cinyar ta ba ya taba ba ya zaburar da shawarci abu ɗaya ne da kyau ta mu'amala ta yi magana ta yi su ta yi kariya ta halatta amma ta kare ta ce amma manzo Allah ya fi ku mallaka shawarsa kenan duk wanda ka mallaka shawarsa an halatta mai wanda bai mallaka shawarsa ya nisanci musamman ba ta shi na azumi cikin aka ce kama ya dullu ala jawazi mubasharatin rajuli To kamar yadda hadisi yake gwada mana halaccin mutum yana yin zozayya da matar shi wa huwa sa'imu yana da azumi bi qaidi thiqatin min nafsihi da kaidi sikati ta hanyar an an da baibaci magana ga ta inda sai ya tabbatar da yana da aminci da kansa bi adami saurari shahawat wahidin minhuma yana da aminci ga kansa cewa wannan kusanta ko zai ba ta zaburar da shawa ɗaya daga cikin su ba ta zaburar da shawa tai ba ta zaburar da shawa mata tai in ya san yana in kai ne amma mata mata tai ba ta in makanta kai da kada ya kusance da sumbanta ko zozanya yace Ƙalafin fil ya faɗa a cikin iqna wa sharhi da sharhin sa yace wa tukrahul qubratu an karhanta yin sumbanta mimman tuharriku shahawatahu faka amma ga mutumin da sumbanta take zaburar da shahawarsa hadisi aisha saboda hadisin na aisha da in zanna al inzala amma in yazzaci hanyar wannan din yana iya saukar da mali ko mazi ma ta da wannan kula haruma da gairi kilafi ya zama haramun gare shi ba tare da sabani tsakanin maluma wanda ya san sun banta suna iya jawo mai mazi ko na jawo mai mani haramun ne yi saboda wannan hitar da waɗanda ya saba ka'ida a su ina fatar an gano ce sannan wala mallatu har la tuharrimu shawatu amma ba a karhanta yin sumbanta ko kuma kusanta ba kwanci tare ga wanda shawar shi ba ta zabura waka za da wa'il waɗai haka dukkan bayan duk wasu abubuwan da ke jawo tunanin saduwa ba su iya tahowa minan lamsi na taɓi wata kararin nazari ko nana ta duba hukumu ha hukumu kulat hukuncin su hukuncin sun ba ya halatta ka matar ka in bai zaburar da sha ya halatta ka daumar da kallonta in bai kawo matsala amma in ka tabbatar da yana kawo matsala ko gare ko gare ka haramun ne ka aikata Wayu ayyidu haga tafsila wannan rarrabewar da an kai akwai abin da ke karfafa shi mina na ma ja a fi abi dawud abin da yazo cikin sunan abi dawud hadisi na dubu biyu da ɗari uku da tamanin da bakwai ni annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa ma'aikin tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi naha anha shaban ya taba hana wani saurayi ga yin sunna min kullatihi ya taba hana shaban wara rakasa fiha da shekin. ya hana yaro yawa yawa dokti jaron ɗai rana yana majalisi guda wani yaro ta ce ya manzo Allah ina ai dan sun bankan mai ɗaki na in kusance ta mu kwanta tare da dazu ya ce ba ka iya wani dattijo ya taho ya ce ya manzo Allah mutum yana iya sun ma ta ke kusance ta gazu ya ce eh, yana iya ya ga wanga shawa ta ta ta taki da zai ta yake mai bidan ya san ba shi komi ina fatan gane ko kusan ko ya kusa gaba ta bai komi sai manzo Allah ya ce babu komi ka wa amma wanga samariya ba ya san shawa kai tana nan tsaye da kanta sai Allah ya sani don haka sai ce ko alama bai halarta gare ka ashe shi ga wannan ya karfa magana Aisha cewa manzo Allah yana yi amma ya fi kuma laka shawa don haka nan shine aka ce au hajalin nafsi ko kuma zaburar da ko hukunta in zabi saukar mani ko kuma zaburar da sha faqad qalat aisha radiyallahu anha aisha ta ce Allah shi ya da ita walakin na ku na amlaka kulli yambi manzo Allah ya yi mallaka shawa ta halatta ta ta ta kare kina wanda kai wanda bai da shawa ba ta tashi babu komai wannan shawa ta kafura bai kusanci ba ka shi na biyar jawazul hadisi wal ikbari an al-ahsha'i allati yusahaya minha cikin wannan yana gwada hadisi ya gwada mana halaccin yin labari da wasu abubuwan da ake jin kunya faɗi su cikin jama'a hadisi ya gwada mana halaccin cin labari don tamari manzo Allah yana sumbantar ba shi yana yana kusantar ta a yi kwanci tare ko a rungumi juna ga azumi sai ta ce amma ba shi bai zaburar shi kenan wannan ya gwada halarci ana yan maganganun da ake jin kunya faɗi shi cikin mutane don wanga irin waɗannan maganganun abin da ake keɓance da tsakanin mutane can in sun keɓanta mutum da iyali ne yau zalika amma ina ne waɗanda irin faɗi waɗanda maganganu ya halatta ya ce ni izharin haƙƙi fiha domin a bayyanar da gaskiya au bayanin fil tabibil amalici ko kuma yin bayani ga likita mai mai ba da magani kana iya mai bayani abin da ya shafi jima'i ga halayyar da riki ga halayyar da ga abin da ke faru ga abin da ke faru ga likita mai ba da magani ko kuma mi wajen bayyanar da gaskiya au zikir zalika fi majalil qada'i ko fadin wannan wajen fagen hukunci an zo wajen alkali ba sai kara ta ce ta babu ruwa na da ya kaurace maka ya halatta ya ce wallahi ranka ya ne cikin kwana hudu duka na faru ne kariya ta kai mini wallahi abubuwa ne waɗanda ba a hito a bane to amma in an zo wurin matsalar matsalar hukuma ana yin bayanin waɗanda ta ce wa faslil kusumati ko jarar da kusumomi wa ta'limi ko wajen ilmantarwa mai ilmantar da mutane yana iya bayani abin da ake kunya mana cikin mutane saboda babin haɗa mutane da abin da ake yace wannan maganar fa'idatun fa'idatu zawjatin nabi hadisin ga yana karantar da mu amfanin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa barakatun da kuma albarkasu al alal ummati ga al'umma albarkasu da suka al'umma ga annabi faqad naqalna min al-ahkam shariyyati ma la ma la yaqdiru alayhi illa hu sun cirato muna wasu hukunce hukunce na shari'a wanda ba mai iya ganin su ga manzo Allah in ba su ba sai Allah ya musu fikira zaka zauna da matarka yanzu shekara goma sha biyar ba ta kiyaye da ka Allah haka Aisha take bata kiyaye da ka wanka ba haka Aisha take duka yadda manzon Allah take wuyi wanka ta karanta buhari ta kawo kwata ga yadda manzon Allah ke wanka ga yadda yake kwanciya ga yadda ba abin da ta babbar kawo ba shi wannan yana gwada muna albarkar mata annabi sallallahu alaihi wasallam sun kira ta hukunce hukunce da ba mai iya sani sai su na rayuwar manzon Allah na bakwai <clears throat> lau qabbala da mutum ya sumbanci mata shi hau ba shara ko yi kwanciya da ita ma na yi zozayya zayya irin su runguma da sauransu fa zala sai mani ya sauka mashi فمذهب الأئمة الأربعة مذهب متنبي غدا إمام مالك إمام أحمد إمام حنبل إمام أبو حنيفة سو أقولكم أنه يفجر عزم ياكري متيار بما تسمني تومس عزم ياكري وحكي وحكى الإجماع في ذلك ابن ابن المنذر والموفق ابن قدامة وغيرهما كما an haka hakaito cewa an wannan malum an yi ijma'i akan haka ibnul munzir ya faɗi wannan ibnu qudama al ya faɗi wannan da wani daga cikin malamin musulunci cewa inda mai azumi ya yi kusanci ba da sumbanta ko runguma ya zama sanadiyar saukan masa da mani to an yi ittifaqi a nan ga azumin sa ya kare kuma hukuncin kafara ya hau. wannan ba a kai ijma'i amma dai mai yawa shi imamu malik sun ta akan cewa wanda ya yayi sanadiyar mali ya hito mai ta taɓin mata ko dawamar da kallo ko taɓin ta ko rungumar ta suka ce imamu malik ya ce dole sai a hidda kafara ya ce bayan wannan ya ce wa riwayatul ukura mun gama da wanga ya ce saboda mi an ka wadi wanga ya ce huwa sawabu kuma yin faɗin wanga ijima'in cewa duk wanda ya rungumi matarsa kuma kwanta da ita har ya kai mali ya hito mai azumin sa ya kare ko da ba jima'i yayi ba ya ce shi a hukunci na daidai lima a fil hadisi al makadisi. saboda shi ba da hadisi al makadisi saboda abin da zo cikin hadisul qudusi manzo Allah ya ce Allah ya ce ya da'u da'ama huwa huwa shahwa da min ajali Allah ya ce azumi nawa ne saboda bawa yana barin abincinsa da abincinsa da sha'awarsa duka sanadiyya na don haka ni ka biyan mai azumi to duk da bai bar sha'awarsa ba ke na azumi bai ya ce na takwas amma kurujul mazai amma hitar mazi minal mubashara saboda saboda rungumar juna wal mashahuru abin da ya shahara minal mazhabi ga masaba imamu ahmad annahu yufiru azumi na karewa shi ya shahara wa alaihi akasarul ashabi haka mafi yawan mutane ba imam imam ahmad suka wa riwayatul ukhra amma wata riwaya ta daban anil imam ahmad daga imam ahmad annahu la yudiru bil imza'i mutum ba zai azumi ba zai kare saboda itar zi ga wata riwaya amma da shi da wasu maluma masu yawa na masabarsa sun ta kan azumi na karewa kina akwai sabani ga masabarsa ko na yace annahu la yudiru bil imza'i yace huwa mashabu abi hanifa kuma wannan shine masaba abu hanifa wa shafi ne sha da imam shafi cewa azumi bai karewa saboda ita bazi wa zalika amalan bil asli na yake tare yace wa khatara ta kiyo dini ibnu taymiya ya zabi wannan magana cewa azumi bai karewa saboda mazi. bazi wasta zaharahu fil furu'i kuma ya taimaki wannan ra'ayi cikin littafin da ake shi ma Wasu furu' wa fil insafi kuma ya daidaitar da wata magana ta cewa mazi bai kare azumi cikin a al'insan wa zalika wannan kuwa amalan bil asli saboda a aiki da tushe shari'a wa amma kiyasu alal amma cewa ai mazi da shi da eh, mani duk mahitar guda kuma duk shawa ke kawo su a ce duk da mani shawa ka kawo shi mazi ma shawa ka kawo shi yace fala yasibu wannan kiyasin baya halatta li zuhuri furuki bai ma. saboda bayyana bambancin da tsakanin mazi'i da da mani ya ce fal aqsamu salasatu izan kina al'amura sun kashi kasu uku al mubasharatu ayu taqabilu biduni inzalin mani abu na farko mutum ya zo zai da matar shi ba jima'i ba ko ya sumbance ta ba tare da hitar da mani ba tafsudu sauma tana iya banna al ta taqabilu ma zalin mani mutum ya yi sumbanta ko ya yi runguma mani ya ita aka ci wannan kai tsaye azumi na lalacewa an gane ko ya ce wala ko ya ce almubasharatu abin takabilu biduni in zali mani sumbanta ko zozayya da jiki ba tare da hitar da mani ba wala mazi ba tare da hitar da mazi ba la tafsudu sama ijma'i wannan bai banna azumi akan ijma'in malamai kawai yi zo karin gulmeliya da matarka ko kuma a ka sumbance ta amma ba abin da ya haifar ga cikin ka ba hitan mani ba hitan mazi akan haduwar bakin ma azumi kana na lafiya na biyu almubasharatu wa ƙabilu ma inzal mani zai zozayya ko ai sumbanta mani ya hito ce shi ma tafsidu sauma wannan zai ɓanna azumi wa hukiya fi zalika ijma'an ce akan ijima'i wannan yana ɓanna azumi inda mani ya riga ya na biyu kenan na uku al to aw takabilu ma inzalil mazi na uku mutu ya mubashara ko ya sumbanta mazi da ya hito wai kudan mani ba da mani ya ce fihi khilafu wannan akwai sabani tsakanin malu mani mazi ne ne ya hito masa kamar iri yara yara suna da yawan hitan mazi saboda yaranci shawa tana tsaye da to shi ni yayi wannan ya dawamar da ya dora tunanin jima'i matarsa ko ya kalle ta ko ya tabi hannunta ko wani makamanci ko ya sumbace ta sai mazi ya hito mashi azumi ya lalace ko bai lalace ba kake fihi khilafun cikin wannan shi ka akwai sabani tsakanin maluma warrajihu abin da ya fi jaye a wajen malamai annahu la yusudu sawma baya banna azumi Ita mazi baya lalata azumi banda masu ban malikiya imam malik ya ce duk wanda azumi dai an ce mutu ya kame daga sha abincinsa da shawarsa sai ya zo shi ya gaba iya kamewa da barin rungumar mata ta imam malik ya ce in dai mazi ya hito mai to azumi ne ya kare ka fara abba amma dai azumi ka ya kare ya ranka shi amma imam ahmad ga wata magana tashi ya ce wannan bai taɓa a azumi amma aiko ya taɓa lafiya azumi ko ba ko kuma ko yarda ba duk da an ka ce Allah ya ce ya da'u da'ama huwa sharabo sha shatamu azumi naune don ya bar shawarsa ya bar abincinsa ya bar abincinsa don ni to shi bai bar shawarsa ba abincinsa da ya bari azumi ya ba da ma'anarsa ko an ce ma bai kare ba ya rage ma'anar azumi dan wannan ko an ce bai kare abin da ya yarda da cewa azumin nan dai abin da algadi a kame shi daga waɗannan abubuwan amma in do hitan ba zai na ga masaba imamu ahmad azumi bai kare ba da imamu abu hanifa ga masaba imamu malik azumi sai karanka amma babu kafara yace kaunuha magana da ta ce kana amlakakum li irbihi tushiru bihi ila anna allazi la yamliku irbahu wala yastani an ta shahwatahu inda alqulati aw mubasharati annahu la yahillu lahu an yuqabbila aw yubashira wa huwa sa'imun sawma wajiban ce magana Aisha ce manzo Allah ya hikmar laka shawarsa magana tana nuni zuwa ga cewa wanda bai mallaka shawarsa bai imma mallakar rinjaye sha'awarsa a wajen sumbanta ko a wajen zozayya to baya halatta gare shi ya yi sumbanta ko mubashara wajen azumin da wajibi amma azumin da na nafila wanda ya rage gare da shi kamar lakar kansa manzo Allah ya ce almutu dabi'u ablakul nafsi mai azumi shi kamar lakar kansa in ya so ya zarce in ya so ya ya kare amma dai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu adiqullaha wa adiqur rasulahu la tubdilu a'malakum ya masu imani kuwa Allah na akwai manzo suka kula da ayyukan in ka fara aiki alkhairi ba su kala da shi yace fil hadisi dalilu ala jawabin zikirin ahwali jinsiyyati inda ajad cikin hadisin ga akwai dalili na halaccin ambaton halayen jima'i a lokacin da bukata ta taso zuwa ga ambatonsu min izhari haƙƙin na wajen bayyanar da gaskiya wa fikihin dini ko ilmantar da mutane ga addini wa min wasfin ko sifantawa li dabibin wa nahawi zalika ko sifantawa likita abubuwan da ke faruwa abin da ke faruwa tsakanin ka da iyali kana ya ce eh nika sa da yalla ko kuma ko na samu kila ko bai zuwa ko kuma ban iyawa wajen bidan magani in kai wannan ba a lissafa shi rashin kunya amma cikin mutane irin maganganun ga na banza da ake ba su da rashin kunya ne rashin ladabi wanda wasu yara suka tashi na akan ta ci da ka tashi na abinda sai dare ya yi bayan dare ya yi sai yara sun yi kwana sai a rufe ɗaki yanzu aka tukuna halasa da rana ba ku da albarka mu gaskiya ne eh magana jima'i majalisi rashin kunya ne rashin ladabi ne ina fatan an gane ya ce na abin nan ya ce wannan in aka yi shi wajen ilmantarwa ko bayyanar da gaskiya ko sifanta tama, likita ya ce annahu la abu zikiru zalika lil maslahati ba a aibar ta faɗin wannan don maslaha na ƙarshe ya ce a sadakatu a siddiqatu bintu siddiki mai gaskiya ɗiyan mai gaskiya ita ce Aisha ɗiyan Abubakar zakarat anwa a shahawar ta ambaci nau'ukan shahawa mutarakkiyatan mai ɗan tattakawa daga ƙasa zuwa sama min al'adana ta fara daga karami kurul sumbanta ilal a'la zuwa ga na sama shine shine runguma fa bada admin kurbata ta fara bayani da sumbanta summa sannat bil mubashara sannan tabbiyun ta da magana runguma wannan ta yi bayani ne saboda ilmantar da mutane ba a ganin rashin kunya ko ne akan wannan wannan shine abinda hadisin annabi shi kuma ya bamu ina fatan Allah shi amfani mu da abinda makaranta a cikin sa kuma mai lokaci ya gwada mini lokacin mu da aka haddade muna ya yi don haka nan za mu dakata abinda muka karanto daidai Allah shi amfani mu da shi abinda muka samu na ilmi da bamu da ada dangane da ibadojinmu da abubuwan da aka haramta muna, na Allah ubangiji ya bamu ikon ilmantuwa da su kuma ya bamu sanya su cikin aikace aikace mu dinda ban kai gare shi ba ubangiji Allah shi mun rangume wanda muke mu sallaki bane kuma nan za mu dakata ina mai cewa Allah ya bamu ladan karanta ladan saurare da na takuwa tattakuwa daga wurare daban-daban a taho saboda neman sanin ilimin addini ubangiji Allah ya sanya mu wannan ya zama sanadiyar karuwar imani mu da halayen mu na gari albarkaci waɗanda ayyuka Allah muna tsare da su Allah ubangiji ka arzuta mu da halaliya masu arziki daga cikin mu Allah ka tsare musu arzikin su ka ƙara musu kuma ka ba su yi ku amfani da arzukan nasu wajen ciyar da addinin Allah gaba waɗanda ba su da kuma ubangiji Allah ka kore musu masu lafiya cikin mu Allah ka ƙara musu waɗanda ba su roƙon ubangiji Allah ka ba su lahiya ka ba su iko haiki da lahiya su wajen neman yardan ka subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah